والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد السلام عليكم الله وبركاته yau da takwas ko da bakwai ga watan safar na kalandar musulunci hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da ashirin da hudu ga watan tara na dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci mai albarka na umar faruk wanda ke allah na fili a wannan yammaci na asabar muna karatun bulogul mara min adillatul ahkam أبو مالك حديث ابن حجر الأسقلاني رحمه الله muna karatu a cikin kitabu lahara bayani game da tsarki da duk abin da ya shafi tsarki sallah wato wanka albala da sauran a yau sani ibn hajar za mu shiga sabon babi babu na wafidin rubutu babu masu warware alwala na waƙilin wudu masu karya alwala a wani lokaci akan ce musu mufidatu wudu mufidatu alwudu masu bata alwala ko kuma rudu ne masu bata alwala kwace na waƙilin wudu masu warware alwala duka ma'anar na waƙilin jami'i na nakidu nakidu mai warwarewa abin da yake warwarewa ana ana nufin abin da yake sa alwala ta ɓaci a shari'ance mun sha bayani game da muke ji daga malamai to abubuwan da suke warware alwala a hadasun ne wa asibabun a hadasun wa asibabun hadasai ne da sababan hadisi ma'ana abin da yake warware alwala za ka iya dividing din ta gida biyu <clears throat> hadasai su ne masu karya alwala a karan kansu binafsihi da zarar yi wato su suke karya alwala akwai kuma ahbab sabuba dalilai da za su iya janyo a yi hadafin su ba su suke karyawar ba amma za su iya janyo a yi hadafin to duk da hanya sai da za a iya samar da hadafin ta hanyar su ya ka ce su kuma suna karyawar na fata mun gani misali in muka ce za mu lantarta su za mu iya faɗin da a dunkule da kuma a bayyane misali abinda malaman fiƙi suke cewa kullu ma kharaja min as-sabilayn ko ma kharaja min as-sabilayn duk abin da ya fita daga hanyoyin guda biyu na dan adam az wal qubul ta gaba ko ta dubra to yana warware alwala tare da cewa ba hadisi bane wannan magana maganar malaman fiƙi amma wasu malamai sun ɗanyi mata gyara kaɗan gyaran da suka yi masa sai su ce amma abin da aka saba wato abin da aka san shi ɗabi'atan da shi yake warware alwala ma'ana misali akwai wanda ba shi da lafiya kamar da imamu bukari yake ishara cin kai bukari watakila wasu tsutsotsi suna fita ta dubaransa ko wani ruwa na ciwo yana fita ta gabarsa ko ta dubarsa shi kuma ba hadisi ba ne shi wani zai iya karya alwala dan idan ta ba kan wannan magana kullu ma kharaja da as-sabilain duk abin da ya fita ta hanyoyi guda biyu sai a ce a ba duka abin da aka sani bisa ɗabi'a ta ɗan adam kamar bawari galibi da makamantan na fata mu jami sai idan muka lasarta su sai mu ce akwai rahiki bayan gida akwai bawani akwai rihi ma'ana mutum ya hutu ya tusa tana karya alwala haka ne ko mun faɗi uku sai na hudu menene na hudu eh eh ha muna magana ma tare da minin sabilai akwai mazi yana karya alwala hudu kenan ko akwai waje yana kari alwala biyar kenan sai mai kuma na za mu iya sa a ciki duk da yana layin hadasai manya to amma shi ma dai hadasi ne yana wajabta wanka shi ne amma abin da sa wa zama ambace shi ba shi yi wujibul ne. yana wajabta wanka ba alwala yake ba, na fata mun gane abin da yake wajabta alwala to bayan shi sai ne mun waje da waje da bawali da gayi da rihi guda biyar bayan shi sai ne eh jinin al'ada shi ma ba za mu yi zuwa da jinin al'ada saboda shi ma yana wajen tsawon ne abinda yake tsata alwada kai tsaye in ya sai a ce ka je kai alwala ba wanka sai dai za mu iya kara jinin istihara jinin ciwo da mace take fama da shi yana hujjarta a yi alwara ba ba ya hujjarta ba jinin al'ada ba jinin istihara damu fatahiyya to wannan ta bangaren hadasi kenan Eh? eh yanzu za mu zo asbab asbab su ne su ba hadisai amma za su iya janyo samuwar hadisi ba tare da ɗan adam ya sani ba Shi ne annawmu bacci baccin wani iri duk saɓani da malami suke kai akan bacci abinda aka yi ittifaki ne a kansa bayan duk ta saɓatu da suka sai malamin musulunci shi ne bacci mai nauyi wanda hankali ya wuce ya tafi ko da gajere ne ba shi da yawa ko mai yawa ne na karya da walau na kasuwa bacci mai nauyi ban da jingiri ba ya karya da to shi bacci mai nauyin nan sai malamai suka ce me ce suka ce shi ne wanda idan mutum yana yin sa za a shigo ɗakinsa a fita ba tare da ya sani ba kila sai an taba shi ko sai an tashe suka ce to wannan in dai har yi nisa kan to yana kari a gaba wasu suka ce in bai nisa ba ba zai kari a gaba ba ma'ana in cikin sakwanni aka yi shi wasu suka ce ba zai kari a gaba sannan kuma galiban ana yin sa ne a kwanta ba a ba zai wahala ɗan adam ya yi barci da da zai wuce yana sosai sai dai in ya kishin gida shi ta ce cewa inna maludu alaman nama an duk da hadisin bai inganta ba alwala ga wanda ya yi barci a cikin gidan amma an a zaune ne kanta yana nauyi yana fadawa ne yana fada nan duk wani abu da ta rukuwar bai sunanta na'a wato janjabi ne kan to yanzu mun faɗi guda ɗaya wanda an yi ittifaki bacci yana karya alwala matuƙar mai nauyi ne duk da akwai malamin da suka kawo zai karya alwala amma ba su da hujja dan a cikin lailar auta na limamin shaukani sai da ya kawo ayyuka wajen guda goma haka alamiru sana'ani a cikin saboda sara to duk wannan saɓanin dai magana ta gaskiya bacci mai nauyi yana karya to shi bacci ba shi ne yake karya kai tsaye ba idan mutum ya yi bacci hankali ya gushe zai iya yin wani abu daga cikin hadisin nan ba tare da ya sani ko ba haka bane misali a annabi yake to al'ayinu wai ka ustahi ai ido shi ne igiyar daure zuba fa'iza na matil ainani in dai ido ya yi bacci istaɓa wika sai wannan matsauri ya warware ma'ana ba za ka iya kwantarwa sun jin ba ka wuce da za ka iya rigi ba ka sani kana bacci to in kai bacci ka tashi ka ce kai ba kai ba ya za a yarda da kai ko ba ka wani ta ce to bacci ya za a warware maka abu da akwai yiwuwar ka yi hadasi ba ka sani wannan na da muka faɗa duk suna da nafi kai tsaye wasu daga alƙur'ani wasu daga hadisai da ijma'in malamai ba ma akwai abin da ba nufi sai da an yi kiyasin sarrafi da kamar tuma in mutum ya tuma ko su ce farfadiya al zama ya tuma ko ya yi farfadiya ko ya yi maye da abin da ke sa maye ka ajiye abin na halal ne ko na haram ne ya dai sa wani abu ya yi mai hankalinsa ya fi shi ma malami ya shiga layi har ma da hauka aljinun hauka ya taba shi ko da na minti biyu ne ya ce kuma ya dawo da ya yi alola to sai a ci alola shi ta hannu waɗannan abubuwa da muka faɗa babu nasi a kan su kai tsaye amma an yi kiyasun su da bacci da ijma'i na malamai da tafi yana yi alola saboda ne na samuwar hadisi hauka suma farfadiya mayi sai a rikar da shi zuwa ga barci amma ce ka kawo da ziri a nafsi ba za ka iya kawo ba sai dai za ka iya kawo na barci amma an yi kiyasi kun halamci kuma suna kare gwada su ne asba bayan wa'annan akwai wanda ake ganin sababi ne amma an yi saɓani a kansu ba ita ba misali lamsul mara shafar mace a gurin malamin hadi da mazhabin imamu ahmad da gurin shekul islam bin da sauran malamai da dama suka ce sam shafar mace baya kare alwala kuma ko da sun bani kuma ko da wani irin niyya ne ko a ce bi shahawatin ko ba bi shahawatin ba ko ma da ne in dai babu abin da ya fita daga cikin mutum to baya kare alwala wannan magana ita ce ingantacciya ayar da al'imamin shafi ya kafa hujja ita cewa yana kari alwala ayar aula masumun nisa'a kuma an tambayi ibn abbas ce la masu bi ma'ana jama'atun ake ne ba lamtu ake ne kawai shafa ba dan za mu zo mu ji sai annabi ya kan sumbaci wata daga cikin iyalansa ya tafi masallaci ba tare da da ba ko ba su kuciya ba ne shafar mace ba ya a alwala ko ta ka ce ko ba ta ka ba ko karama ko babba ko menene sai in wani abu ya fita na biyu da aka yi sabani shine masu zaka in akwai kariya shafar gaba in babu kariya kai tsaye mutum ya shafi gabansa bin bas rahimahullah a cikin littafin shi fawaidin muhimma ta ta'allaku bil kalam ko durusun muhimma ta ta'allaku bil muslim yake ko mace ce ta shafi gabanta ko mutum ya shafi dubararsa ba gaba kadai yace a lura ki taro ne magana mafi inganci ke sabanin abin da suke cewa in mace ta shafi gabanta alwalarta ba ta warware ba har mai izi ya ke cewa wai sai dai in ta saka ya tsanta a cikin gabanta wannan nan duk babu da wuri a kai idan babu wani kariya mutum ba su fafi a jikinsa ya taba gabansa alwalarsa ta warware za mu zo mu ga hadisin ɗan ibn ali da hadisin busra duk a cikin waɗannan babuka su cikin Allah wanda ke ishara zuwa ga wannan warware alwala to waɗannan abubuwa su ne wanda ke warware alwala a matsayin ahadar da asbab to waɗannan su ne abinda malamai ke faɗa kuma za mu zo mu waɗannan hadisai na hujjojin waɗannan abubuwa sai ibn hajar ya ce عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه من الله صلى الله عليه وسلم عن كفن على أهده النساء أدوك سنسا سندينا دري ينتظرون الإشاء suna zaune a masallaci suna jiran صلى العشاء أن يمغربوا حتى تخفط رؤوسهم حركنت ينوي يرك كركتا وأنه يكركتونا وأنه يفادونا في فركة سبول الجنجري ثم يسلونا فنلت جيس سلا إن من يافتو أن يزيافتو ولا يتوقعون باسا فرشا ولا أخرجه أبو داوود abu dauda ya fitar wata hahahu a dara kutini alimamu dara kutini ya inganta hadisa wa aslihu fil muslim wa aslihu fi muslim asalin hadisin mai na cikin sahihu muslim kenan hadisi ne ya inganta kuma ya ce so a fahimta abinda ya ce so a fahimta maganar bacci ita ibn hajar yake ishara da wannan hadisi ana zai ce sahabbai sun kasance sahabbai su ne da wanda muka sani amma da zai wadanda waɗanda suka imani kuma suka mutu kan musulunci suka haɗu da shi suka yi tsoro da da shi a matsayin sun gamu da shi ko da makafi ne kamar da muka jima da suna faɗa to sukan zo saboda tsananin san su ga jiran sallah sukan zauna a masallaci ba sa komawa gida an yi magariba mutum zai jira sai isha sabo al-isha al-akhira isha nan kuma a zamanin annabi ba a rasa tana kaiwa har goma annabi bai fito ba wani lokaci goma da rabi tara tara da rabi don yadda ya ga mutane an tau sai a ji akwai masa mutane sun ba to kaiwa goma tun magariba kana masallaci dole akwai warka yi gindini in ma karatun qur'ani kake zikiri kake an kai goma kana zaune kana liman to sai ga ana cikin jiki ya sala eh? suna jiran sallah a ruwaya da ta zo cikin sahihu muslim a cikin sahihu muslim wanda ibn hajar yake ishara zuwa gare ta yana cikin sahihu muslim hadisi mai namba 376 hadisi mai namba 376 cikin sahihu muslim sai ce ana yake cewa har ma yi amfani da kalmar fayanamun wayanamun suna yin bacci ma'ana yana nufin gyangyani sun mai yuskai kazun har ma wani abu a ɗan farkar da shi sannan su ta yi sallah ba tare da sun yi alwala na fata mun gani da aka a takaice suna zaunan nan suna gyangyani mai nauyi don kalmar hafaƙa hafaƙa alawa zane dara ba ya daribu hafaka ya fiƙo ma'ana shi tamirin ru'usuhun mailan kawunan suna karkata sosai kamar mutum zai faɗi saboda barci saboda jinjali amma tun da ba barci ne dai mai nauyi ba yana zaune ne ba barci ne mai nauyi ba janjani ne duk ba zai karya alwala ba to abin tambaya a nan farko dai hadisi ya inganta abinda malamai suka tambaya suka ce akwai wani dalili da zai nuna cewa annabi ya san da abin ya tabbatar bai ce su sashi abuwa ba don cewa ka ce suna zaune a masallaci a zamaninsa anas ne yake ba da labari kuma shi ta gyangyaɗe kansu yana nauyi annabi ya zo a yi sallah ba tare da sun ɗayan biyu ne ko dai annabi ya sani sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ko da mutum bai alwala ba alwala ta tana nan kaga abu ya zama shari'a idan har ya sani kuma malamin ta ce zai wahala irin wannan yanayin nasu a ce annabi bai sani ba me yasa zai iya zuwa masallacin ne ya ga tana jin wani ma zai iya masa tambaya sai ya maza Allah kafin ka fito din nan fa muna ta gangadi yaya alwalar mu sai suka ce lalle akwai wa ya san shi yasa ya tabbatar musu bai sai sake sa alwalar na biyu ko da bai sani ba malamai suka ce duk abin da ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji ya yi shiru bai saukar da wahayi ba ya sanar da annabi cewa fa sahabbai suna gangari a masallaci ba ta sake alwala ka sanar da su sallar su ba sai ba ko alwala su ba sai ba shirin da Allah ya shi ma shari'a domin Anas ya sha faɗa kowa Jabir dan Abdullah inda akwai wani abu da Qur'ani zai hana mu to da ya sauka ya hana mu idan muna yin sa a zamanin annabi yana magana akan azlu da aka shirin da Allah yake yi ko da annabi bai sani ba tabbatarwa wani sannan idan annabi ya sani shi ma ya shiru tabbatarwa ne kawai da haka malamai da wannan suka tabbatar da cewa bacci mai nauyi kenan yana kari alwala amma jangyaɗi baya kari alwala saboda wannan hadisi da haka cikin wannan hadisi za ka iya fitar da hukunci cewa al'imam abu dauda da dara kutni abu umar ya rawaita kuma yake asalin shi yana cikin sahihu muslim sau da aka yi mun samu hukuncin bacci a cikin hadisi wa na aisha qalat ja'at fatimatu bintu abi hubaysh fatimatu yar abi hubaysh ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallama gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalat ya rasulullah sai ta ce ya manzan Allah inni mara'atun ni mace ce ustahadu ina jinin ciwo istihaba fala a tsahuru ba na tsarkakuwa daga gare shi kullum a cikin sa nake afa da ustala yanzu zan bar sallah ne in daina sallah ba da la sai ce a'a. kawai amsa kai zai ce a inna ma zaliki irqun yakan zo da zalika amma ruwaya sahihiya an shine zaliki a matsayin matsayi inna ma zaliki irqun ai wancan nan ki da kike gani na wannan jini da yake fita wata jijiya ce walaita bihaizin ba jinin al'ada bane فإذا أقبلت حيضتك idan hailarta ce ta zo ta fuskanto lokacinta ya yi fada isalatu shi ne za ki barkala wai za a dubarar in ta juya ta tafi hailar ne an ke dama sai ki wanke jinin daga barinki sun masalli sai ki je ki sallah kun alaihi bukhari da muslim sun rawaito walil bukhari amma bangaren bukhari ya kara da cewa sun matawaddadi da kulli salati sannan ki rika yin alwala ga kowace sallah wa a shara muslimun amma imam muslim ya yi ishara ila annahu hadafaha a akan cewa shi ya shafe ta ne yana sane da ganga ka ji bayanin ibn hajar ne to me ake so a fitar a wannan hadisi shine magana da muka yi ne ittihada tana warware alwala amma a ina za mu fahimta haka dole sai a bayanin hadisi ibn hajar ya kawo hadisin ne don tabbatar da istihaba tana warware alwala jinin istihaba ba don tabbatar da al'ada istihaba jimine no fiyo de yake goma matin ba a kwanakin al'ada ba kamar yadda za mu zone da wani Allah bayani a kan haiba da mutada da mutada da sauransu da irin rikicin da suke shiga yadda ainihin ake warware shi to wannan mata faɗi mata abi rubai ta yi fama da ciwon istihaba ummu habiba bintu jihar ta yi fama da wannan matsala hamlatu bintu jihar ta yi fama da wannan matsala ummu salama ta yi fama da wannan matsala har shekara bakwai sai tana yin sahaba sai muka ga babul haidi duk za ka dole nan hadisai hadisin ummu salama fatima ta rabi hubai hamlatu bintu jihar da kuma ummu habiba bintu jihar ba ramlatu ba ce kamar da suke fassara ramlatu bintu abin sufiyan ba ita ce hadisi ke ishara ba ita ce ummu habiba bint jahaz yar uwar hamad bint jahaz yar uwar zainab bint jahaz yar uwar abdullah bin jahaz da ubaidullah bin jahaz duk da kan annabi sallallahu alaihi wasallam to da muke so mu fahimta a nan shine wannan mata in za a isa ta zo gurin annabi ya manzo Allah ina istihara ustahabu wanda wannan mun sha bayani a wuraren karatu cewa yana daga cikin fi'ilin da ake gina shi a kan fi'ilin mabani ilin majahul ba a gina shi a kan fi'ilin mabani bil ma'lum saboda mutum ba shi yake yi wa kansa al'ada ba Allah ne yake kaddara masa ba zai ba za ta ce inni astahidu a ustahadu kamar ana Allah ya kaddara mu ina yin jinin al'ada Allah ya rubuta mu ba da zamina bane shirin Allah ne ciwo ne daga Allah ina yin istihara amma ba bani bin majhul ne ustahadu fala atahuru bana tarkuwa ma'ana ta yi shekara da shekaru a haka kullum a cikin jini nake ba ta da lokacin samun sarki afa a da'u talata to zan bar sallah ne gaba daya a ce ta san cewa ana al'ada ba a sallah amma abin da yake wuce ta ne jinin istihara jinin istihara shi yake wuce ta al'ada ne na san ba a sallah to yanzu ga wani jini ya dame ni baya yankewa haibar za ta zo ta tafi su gaba da zuwa zan bar sallah ne gaba ɗaya ce a a inna ma zaliki irkun wata jijiya ce wannan jijiyar malamai suna kiranta al'azelu azelu wato mahaifa tana da wata jijiya daga farko farkon mahaifa shine adina ar-rahim akwai kuma wadda take can akasar rahim can ƙarshen mahaifa to wadda take zuwa daga can ƙarshen mahaifa jinin al'ada yana zuwa daga can ƙarshen mahaifa jinin isa haza kuma daga farko farko mahaifa yake yake zuwa sunan jijiyar al'azilu shaidan ne yake zuwa yake zungulinta kamar da za mu ji hadisi a cikin babin hanki karara annabi yace rakabatul min shaitan ba al'ada ba ce ba daga wata jijiyar ke zuwa daga farko farkon mahaifa ne da aka jini ne da shelan ke zungurin da yake zuwa wannan ba in ya zanto tana da masar jini ke in ba na masar jini ba ne sai an gano mai ya janyo shi a wani abu ta sha fima ta canza allura ta yi mai ya faru wani magani ta sha ta sai an gano mai ya sababa don wani sababin ba na shaidan bai in kuma na shaidan ne suka ce aka ci gida biyu akwai masu akwai sihiru masu shi ne shaidan din ne ya kawo kansa da kansa sihiru kuma sihiri aka yi masa shi ne sihirun da wanda muka yi ishara zuwa gari shi a cikin karatunmu na asari mulbata shi ne da ganga aka yi mata sihiri aka sakan mata jini to wannan sihiri ne saboda karka sanya hanyoyin duk da mamanja alal babai ne baban wahidan faƙaɗi ƙasa iyasan kafiya wanda ya sanya hanya biyu ta zama hanya ɗaya ya iyasi mummuna suka ce sai ka gano me ya sababi sannan a iya sa. to ba muna magana za a ta al'ada ba ne ba za wannan bayani in mun zo da izinin Allah to amma dai tana sahaba, wanda kuma ba al'ada ba ce kamar mutum ne yanke da jini a hannun shi shi bai hana sallah jini ne kawai na ciwo akwai bambanci tsakaninsa da haiza da istihaba to wannan ba zai sa mace ta daina sallah ba ba zai sa ta daina mu'amala da mijinta ba ba zai sa ta daina azumi ta daina ibada ba za ta ci gaba da ibada kamar sauran mata annabi ce kawai wannan wata jijiyar kake zubar da jini ba al'ada ba to fa idan aka balaka haidatu ki duk sallah haidatu ta ce ta zo a ashe wannan ya nuna ita wannan mata mu ta gaci malam murtada dama san tana da al'ada mai zaman kanta kafin wannan cutar amma akwai wadda da san ba ta da wannan matsala kuma ba ta ma fara yin al'ada ba sai yanzu za ta fara al'ada kuma sai ya zo mata da wannan matsala sai ya zarce da matsala to ita ma duk za a yi bayanin ta ya za a yi ta gano in ta haɗa ya ba ta gano al'ada yanzu ita wannan ba ta da matsala wajen ganowa kila tun tana farkon al'ada ta yi wajen shekara biyar shekara goma tana al'ada ta san duk wata kwana biyar da ke yi sai wannan ciwo ya to yanzu da ita da ita annabi ke magana wadda ma san tana da al'ada sai yace ko duk wata an al'ada ke ta zo kaga ta sani ke wannan kwana biyar din ta zo fa da isalata to yanzu shine za ki bar sallah wa idza adbarat in wannan kwanaki biyar din sun tafi da kika saba ganin al'ada da kalar shi da alamar shi da warinsa da yanayin sa kin gano ne an ce dama to da zarar ta dawo shine za ki je ki wanke jinin al'ada na fata an gane to a nan sai a wannan ruwaya ta Limamin bukari ya ce sun masalli ta ki je ki gaba da sallah a cikin wannan babu dalilin da zai nuna maka an yi maganar abin da yake warware alwala abin da sa ibn hajar ya kawo hadisin shine walil bukhari amma a ruwayar bukhari annabi ya ce fa ita thumma tawadda'i li kulli salatin sai ki rika yin alwara kuma duk lokacin sallah A shi ya nuna ne haza, alwala na warwarewa da ita shi ta annabi ce duk lokacin sallah shi alwala mun ce lokaci saboda wasu yan zaliriya sun yi wata muguwar fasara me suka fasara shi ne duk lokacin da za ki sallah sai kin yi alwala wato duk sallah ki mata alwala misali yanzu mace za ta hada azhar da al'asar daga cikin sabuban da zai za ta hada kamar tafiya ko rashin lafiya kuma tana isa istihaba to ya za ta yi sai ta yi azhar da alwala daya ta sake wata alwala ta yi la'asar da alwala daya wai ba za ta yi azahar da la'asar da wannan al'urar ba sai ta sake me ya dalilin ku annabi ya ce sun mata wadda ili kulli sai yake alwala ga dukkan sallah sai a ce a ba ga dukkan sallah ke nufi ba ga duk lokacin sallah sai ki rika yin alwala duk lokacin sallah in kika alwala ɗaya ya wadatar za ki yi mazhar da la'asar tare ki yi na filfilo duk da wannan alwala sai in wani lokacin sallar ya zo ko na alwala ta yi ko kin yi abin da yake warware alwala ko baki ba matukan da kina haza, to sace alwala shine abin da annabi ya nuna ina ba dan gane amma ba wadda ile kulli talatin ba fi yi alwala duk sallah ba sai ka wannan zahiri yanki ne ko ba ne ba ai yana nufin da kulli waqti salat ga dukkan lokacin sallah wannan ita ce yin isharar zuwa gare ta to amma imanin musulun a cikin sai musulun bai ambace ta ba abin da yasa bai ambace ta ba ya zo masa ne ta wata hanya wadda bai gamsu da ingancin da ba sai ce gairu mahafuza inji imamu musulun a cikin sai musulun yace wannan ya ce shahada gairu mahafuza ƙarin bai miki ba bai inganta ba ibnu hajar a cikin fadahul bari yace a'a akwai hadisai da ruwayoyi da suka zo tabbata sun tabbata da wannan ruwaya ta bukhari ta tabbata ba kamar abin da musulun ya faɗa kuma samu wata ma a cikin buhari ya nuna imamu musulun sai kai haƙuri don shi da kansa in ya ga bukari da yake goma sai yake sumbace ya ce ja a ɗaribul hadis likitan hadis da sanin illolinsa ya zo sai ce da ani uqaddilu baina baina wajhika bari in sumbace fuskarka to da malamin sa to shi bukhari ya tabbatar da wannan ruwaya ta inganta shi ta ce walil bukhari thumma yi da kulli talatin amma da ibn hajar ya ce wa ashara muslim amma muslim ya yi wata magana ya yi ishara a sahihin sa ila annahu hazafaha amda wa shi yawa ya shafe wannan ƙarin ne da gangan dan a gurin ta bata inganta ba amma a gurin bukari ta inganta ina fata mun gane to da haka dai dalilin ambatan cewa ita hada yana warware alwala shine sun mata wadda ta bi kullum ba don wancan karin hadisin na sama da aka bayani zai zo a kan sa insha idan muka zo babul haidi wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali yake kuntu rajulan mazza'a ni na kasance mutum man za a bisi gatil mubalaga ina da yawan fitar da mafi fa'amartul mitidad ibn al Aswadi, sai na umarci al-mitidad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alai na ga nabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu sai ya je ko ya tambaye shi ba ƙala ta annabi ce fihil wudu akwai alwala game da shi fihil wudu akwai alwala game da shi to wannan na sayyidina ali hadisi ne shi ma sahihi kuma bukari da musulun sun rawaice shi sai ce wannan lafazin bukari ne dama akwai su ƙare-ƙare da ya zo a wani lafazi a cikin sahihu muslim wanda kuma wannan ƙare-ƙaren yana da wani ƙarin fa'ida da ya ɗaru a kan ainihin wannan ruwaya ko wannan lafari na bukari abinda muke so mu fitar a nan shine hukuncin mazi muka ce yana warware alwala kaga mun samu na uku kenan bacci mai nauyi yana warware alwala sahaba tana warware alwala sa'annan mazima yana warware alwala yana warware alwala ko da mutum salisul mazi ne ma'ana yana da ciwon fitar mazi bai yankewa ko da shi yana yawan fitar ma. sai a zo gana shi da hukuncin mai salisul bauni mai yanyan fitsari shi ma duk lokacin sallah ya rika canja alwala to ba hukuncin da muke so mu ji bari ah, amma yana karya alwala eh yana karya me dalili sai da na yana da irin wannan matsala sai yawan fitar da mutum ko dai sifar na a koda yaushe yana da wannan yanayi na salatul mazi ko kuma sifa ce da ke nuna dai ba wai koda yaushe ba ne a'a akwai mutumin da dukkan da ya yi tunani to dandanin awata za ta tashi kuma ya fitar da mutum ba na wani yana nuna cikin lafiyarsa da cikin wato cewa cikakken namiji ne shi shi ta da wannan sifa to sai da na ya ce yana yawan fitar da mutum to ya zai yi to a wata ruwaya ya ce ina jin kunyar mutum bai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin esta a guri na kuma abu ne da ke da alaka da harkar kunya kafin na auren esta kuma turki na sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad me yasa ya umarci al-miqdad bai umarci sauran sahabbai ba aka ambaci al da ibn al-aswad aka ce abin da ya sa ya ambace shi saboda aka ce kana bani fil ilmi inda annabi sallallahu alaihi wasallam suna yin nau wato canjin zuwa makaranta da sai na ali kamar yadda sauran sahabbai suke da sai na umar kai yau ka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka biyo mana karatu ka biyo mana ilimi ni zan tafi kasuwa yau ko zan rike mana shagon kai kuma ni kuma gobe sai in je kai kuma ka rike mana shagon ke kasuwar to sai na ali da sai da lugida da binan aswad haka take yi sai ce to yau in ka ji akwai wata matsala ka yi wa annabi tambaya ni ba zan iya masa wannan tambaya cewa mutum ne ga halinsa ga halinsa yana yawan fitar da mutum to wai me hukunta to sai annabi ya ce fihil wudu a wannan lafazi eh akwai alwala ga duk wanda yake fitar da mutum ma'ana yana kare alwala ne a wata ruwaya wadda take sai sai musulun da sauransu sai annabi yake cewa ya a matsayin yana ba shi amsa sai yake ya ga sai da zakaro duk wanda halinsa haka yake zai wanke gabansa farko akwai ruwaya da ta zo ma da wa unsa ya yi shi da 'ya'yan marinansa shi sa al-Uthaymeen yake karkata ga cewa duk wanda ya fitar da mazi ba fitsari ba in fitsari ne aka ce in mutum ya wanke iya gabansa ya wadatar wala ya gasir al-unsa yayi ba sai ya wanke almarin sa iya zakarinsa in ya wanke ya wadatar amma idan mazi ne ba ka je karanta fasuwar malamai in mafi ne ya fita ya wanke gaban shi da ƴaƴan maryansa gaba ɗaya ka ji wata dabara wannan shi ne magana ingantacciya ba kamar bawali ba ne na fata mun gani to sai annabi ya ce zai wanke gabansa wanda wannan matsalar ta ce sannan kuma ya wanke tufafinsa sannan ya yi alwala kaga an samu fa'idar cewa madina jasa ne a cikin hadisin sannan ana wanke shi ga inda ake wankewa sa'an nan kuma zai sake alwala yana warwarewa to da sai na abin da yake ba da labarin a wajen ruwaya ya yake ke annabi ya ce da shi ighsil zakaraka ka wanke gabanka wanda farjaka ka yayyafi ga farjin ka ma'ana ka wanke inda ya taba to duk wannan zaka same su a wasu ruwayoyi da sigar muhatab kamar sai dina da kamar shi yawa kamar kamar annabi ya masa magana shi da shi alhamis ta hanyar al ne ibn al-aswad al-miqdad ibn al-aswad yana daga cikin abokan sayyidina ali kuma yana daga cikin wanda yanki a fasa su ta shi ba cikin sahabbai sun sai abu zarri da almikidadi bin al-aswad da ammaru dan yasu su ne kadai ba arna ba cikin sahabbai amma duk sauran arna ne kafirai ne amma guda uku nan su ne kadai ba kafirai ba almikidadi bin al-aswad ammaru dan yasu abu zarri amma duk sauran irtaddu an islam sun yi ridda Allah ya kiyaye da aka yi uwa manzi yana karya alwala kuma yana wajabta a sake alwala saboda hadisin da imamu turmizi ya rawato da bukari da muslim annabi ya inna allaha la yaqbalu salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda hadisi ne na ani abu huraira to shine yace wallafa bil bukari wa ana aisha radiyallahu anha aisha ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi annabi ya sumbaci wata daga cikin matansa thumma kharaja ila salat sai fita zuwa sallah walam ya tawadda amma bai tashi alwala ba akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi wada qafahu bukari bukari ya raunana shi na'am bukhari ya raunana shi da ya wasu daga cikin malamai amma wasu malamai suke haddasa albani sun inganta hadisi ba to mukaddara ya inganta ko bai inganta ba bisa sabanin malamai hadisi galiban sun ce wato abin da ya kunta ko da bai inganta ba to a koma albara'atul asaliya albara'atul asaliya shafar mace ko kisan ko kaza baya kare daga kwata kwata dan ba wani nafsi sahihi da ya zo yana kare daga al-qubla lamsul mar'a baya kare alwala ba hadisi ingantacce duk wanda ya gina akan yana kare alwala to sai dai kawo hadisi wanda yake da shi domin ko da wannan bai inganta ba to ba za ka gina abin da bai inganta ba ka ce to kun ba tana kare alwala ta ba mace yana kare alwala ta ce ina da ni tunda babu dalili ballantana wannan hadisin ko bai inganta ba to asali ya za a kuma to a baya kare alwala to ballantana kuma ga hadisin karara ya zo ya nuna ko da ta tsifi ballantana kuma an samu wanda suka inganta suka hassana shi ta hanyoyi mabambanta cewa annabi ya sumbaci wata daga cikin mazanta sannan kuma ya je masallaci bai sace alwala ba ko da haka hukuncin yana nan a bisa asali a bisa yadda yake ba abin da ke kare a dole sai abin da nassi tabbataccen sahihi ya zo shi to babu nassi sahihi da yake kubla tana kare alwala imamin shafi'i ne ya tafi a kan wancan ra'ayi bisa waccan aya kuma malamai suka yi ruddu ba a kan kansu cewa la mata Allah ce ba lamsu ba aw la matum ay jama'atum nisa'a wa lam tajidu ma'an fatayammamu sabilan tayyiba Ko maganar wanka ma ake yi ba magana alwala wadda aka kun ba ba ta kari alwala shafar mace bai kari alwala wa ana bi horaiwa ƙala ƙala رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا in ɗayan ku ya samu wata matsala a cikin shi mursawar ciki alƙurƙura a shadida cikinsa ya motsa ko ya juya da alamun yake jin kamar ko ya yi rihi ne ko ya yi tuta ne saboda juyawar cikin sa fa askara alai sai abin ya zame masa matsala da iskar da tunani a fara da min mushe shin wani abu ya fita ya yi rihi ne ko bai fita ba sai ya kama shakku fala ya faru janna na al-masjid to kar ya sai bai fita daga masallaci ko ya ce bai katse sallah حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في الصوت كتبتوتا أو يجد ريحا كويا سابجم واري كويا سابجم إليك دوانا هديثي نيما رميس تفضل وتقائدة أصولية سوى الشك لا يطرف اليتينة شك كوبانتو فبلا تضحك كويتو كوري إليك yaƙini yana nan me yaƙini sanda za ka shigo masallaci ka san kayan alwala har ma ga ta ta da sallah ana cikin sallah da kai sai shakku ya shiga anya kuwa na yi alwala anya kuwa alwala ta bata warware ba sai ka sami yaƙinin eh na yi alwala kuma ban aikata wani abu da yake warware alwala ba to alwalar ka tana nan sai dai kai ne kake son ƙarawa na biyu idan ka samu irin wannan matsala ta murdawar ciki ba kamar yadda mai iziya ya ishara cewa su shari'a wai motsawar ciki tana karya alwala tana karya alwala amma gaskiya ba ta karya alwala ta in wani abu ya fita ya za ka gane wani abu ya fita annabi ya ka hanya ko ka ji wari ko ka ji sauki in ba ku ko ɗaya to alwalarka tana nan shakku la ya tsarafa shakka ba ta kore yaƙinin an yi alwala har sai an samu yaƙini yaƙini shine an samu wari ko an samu sarki tunda babu wannan alwala ka tana murɗawa ciki ko ƙarar ciki ba za ta sa a tashi alwala ba domin dalilin kawo hadisi shine tabbatar da rihi yana karya alwala kenan in an samu rihi an samu yaƙini to rihi yana karya alwala daidai ba a mata istinjani ba a yi mata wani sarki ba yi mata istijmari dan ya ce laisa na baya tare da mu manistan jami'in rihi wanda ya je ɗauki ruwa ya wai saboda ya yi rihi sai ya je ya shiga banɗaki ya sarki wannan bai kasance cikin masu gun sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ko mutum yana cikin sallah annabi ya ce a wannan ruwaya kar ya kasa sallar shi akhrajahu muslim al'imamu muslim ya kasa وعن طلق ابن علي وقع حديث طلق ابن علي طلق ابن علي قال قال رجل ولم تنيت مسست ذكري يا مزالا ني ne na shafi gaba au ko kuma mai ruwayar cewa ne shi talqu bil alim ar-rajulu yamassu zakarahu mutum ne ya shafi gabansa ya rasulullah sun salati a sallah a alaihin wudu akwai alwala a kansa kenan fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la annabi yace a a inna ma huwa bad'atun mink ai wata gaba ce wata tsoka ce kawai daga gare ka bai wuce kamar hannu kamar kunne ka taba ba kamar wani gaba daga cikin ka taba ba me zai sa a ce ka sace wani awala ka ji wannan hadisi sai ce akhrajahu khamsa malamai biyar suka fitar su ne dai ashabu a sunan al-arba'a tare da al-imam ahmad wa sahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta hadisi yadda ba su da wata matsala wa qala ibn al-madini malamin bukhari ali ibn abdullah al-madini ali ibn abdullah al-madini wanda malamin bukhari ne yace huwa ahsan ai wannan hadisin ta bangaren kyau da inganci ya mafi min hadisin busra sama da hadisin busra yar safwana wane ne hadisin busra shine hadisi na gaba Ya ce, wa an busrata bintu safwana radiyallahu anha busra wata mata sun tafi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace annabi fa yace man mata zakarahu falyatawadda wanda ya shafi gabansa to ya yi alwala shi ma yace akhrajahu al-khamsa wa sahahu at-tirmidhi wa ibn hibban wa qala al imam al ji kuma al da ali ibn madini ta yace huwa as ai wannan hadisi ne a guri na ya fi inganci ko kuma huwa as-sahih shay'in fi hadha al shi ne hadisin da yake ingantuwa a irin wannan matsala da ake tattaunawa akan matsalar shafar gaba ma'ana dai dukkan hadisai sun inganta kuma a zahiri akwai asta'aru akwai contradiction akwai cin karo da juna ko babu akwai to malamai suka ce idza ta'arada arada khabarani maqbulani in hadisai guda biyu ingantattu suka yi karo da juna ya za a yi sai suka ce na farko aljam'u bainahu zai iya yiwa a haɗa tsakanin su duk a bashi wata fahimta a aiki da su lokaci guda kowanne a bashi mafitarsa kuma ba a tare da wani ya shi wani ba in zai yi ta ce wanda shi ne ya fi kowanne hanyoyi aljahu ma'ana a aiki da wancan a aiki da wannan lokaci guda idan an duba an ga jam'un nan ba zai taba yiwa ba dole sai an ajiye wani za a ɗauki wani ta ce to sai a yi الترجيح الترجيح shine to a duba ga wanne ya fi inganci dukkanin su sahihai ne amma akwai asafu akwai da yafi inganci sai malamai su duba rijal na wa'annan su duba rijal na wa'annan su ce ai ba ma magama ai rijal din da suka rawato wannan hadisi sun fi wa'ancan inganci to daga nan sai su ɗauki wanda ya fi inganci wanda sai su mai da shi shazi wannan ya zama mahakuri idan ba zai yi ba aka kalli wani na aka kalli wani aka ce ka a 50-50 ba wanda ya fi wani sai a ce to sai a yi a koma zuwa ga tarihi a gani yau ja wani tarihi shi ne a je a gano a yi bincike wanne annabi ya fara faɗa a tarihin addini na ka gano a tarihi eh wannan annabi ya faɗe shi a hijira tana da shekara biyu ne bayan hijira wannan ko wajen ƙarshen rayuwarsa a shekara ta wajen goma ko tara bayan hijira ya faɗe shi ta ce to an samu annasir wal mansur wani ya shafa wani ne kawai <laughs> wanda ya zo daga bashi ya shafa wancan to idan ba a samu a tarihi ba in ba a <laughs> samu a tarihi ba sai a yi tawarko ta ta ce ta hadisan sai a ajiye ka wuri ɗaya ba za a aiki da kowanne ba haramun ne aiki da kowanne sai an gano malamai su shiga su ta bincike a gano ya za a yi tafsiri ko jam'o ko ainihin a tawakko ko annasa ko wannan su in ba haka ba dole a yi tawakkufi ba za a aiki da kowanne ba dan baka san wanne annabi ya fara fara ba tun da zai sun inganta ko ba za a iya tafsiri ba to amma anan. malaman sun yi jam'u ne sun yi jam'u a wanda suka yi tarjihi amma irin taymiya ya ce wannan tarjihin bai ba jam'u ya kamata a yi waɗanda suka yi tarjihin akwai su daga cikin malaman hadisi sun yi tarjihi sun ce sam hadisin Butra yana da karfi suka ce ai magana kai da ya shafar gaba yana kare alwala suka ce ko da kariya ko ba kariya suka ce yana kare lola suka rinjayar da wani sun rinjayar da wasu ayyuka na magabata amma malamai suka ce yaushe za a ɗauki ma hadisin mace wanda ga maza suna ba da labarin abin da su ya fi shafa kuma zuwa a ɗauki hadisin mace wata mata wai musulatu bintu safwan a ce za a rinjayar da shi kuma in an kalli magana da kyau a kalli tambaya da wancan bawan Allah ta yi cewa ya ya mazala mutum ne yake sallah ka taɓa ganin mai sallah tsarara dole akwai wando akwai kaya bikin shi to abin da ya sa ya taɓa gabansa na farko akwai kariya kila ko kai ya ji a wajen gabansa ko kaza ya so sa har ya taɓa gabansa ba magana ce ta sha'awa ko tunani da ko kaza ba aka ce ya mazala mutum ne yake sallah ka kalli fatan bayan mutum yana sallah yanzu zai wani tunanin ainihin wato tsokanin sha'awa da sauran cewa arrajul ya masu zakara hutun salati mutum ne ya tafi gabansa yana cikin sallah ko da kuskure ko da niyyar ani wato kaikayi da sauransu a laifin rudu zai alwala a nabi su a inna mahiya ba a sun sai suka ce ko magana ta gaskiya duk wanda ya shafi gabansa akwai kaya akwai kariya wani sababi ya sa ya taba gabansa ko tusa ko wani abu alwalarsa tana nan su da ba wai don tunanin sa'awa ba amma wanda ya shafi gabansa ba wata kariya kamar ya yi alwala ko yana wanka sai ya taba gabansa sai a ce alwalar shi ta wani sai a ɗauki hadisin busra a aiki da shi na cewa bigayin ha'il annabi ya wanda ya shafi gabansa ba kariya kuma don motsa sha'awa a alwalarsa ta hau wanda ya shafi gabansa da kaya a jikinsa alwalarsa tana nan wani sababi ne sa ya taɓa gabansa na fata mun gani to a nan shi shafar gaba hadasi ne ko ba hadasi bane sai ba hadasi bane amma shi ma yana daga cikin asbabu hadasi yana daga cikin sabuban da za su iya janyo hadisi ko da wani abin din bai mutu ba amma zai iya janyo hadisi zai iya motsa sha'awa har wani abu ya fita to da haka wannan ita ce magana ta gaskiya aljam'u haɗa tsakanin su domin a aiki da su lokacin da. wa na aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un wanda amai ya zo miki ya sami shi yana sallah amai a kun ko haɓo yana cikin sallah sai haɓu ya kama gaba Auro ƙala sun ko ƙanin haɓu, ƙanin ƙanin amai ɗin shi ne mutum ya yi ƙalan abinci ya taho ya tsaya iya baki shi bai fito ba shi kuma ya tsaya iya baki ko ya tsaya iya makogaro ko dan kaɗan ne ya fito amma ba ami ba ne wannan shi ne ƙalatun awo maziyon ko mazi ya fito mishi faliyan tsari to ya yanke tsallashi ya tafi wal falyata wadda ya je ya yi alwala sun ma liyabani sannan zai tsora ala salatihi akan tsallashi wa huwa fi zalika la yatakallam matukar a tafiyar nan da yake yi magana ba akhrajahu ibn majah ibn majah ya rawaito wa da afahu ahmad wa ghayru imam ahmad ya rawaito shi da makamantan kuma magana ta gaskiya hadisin bai inganta ba me yasa bai inganta ba suka ce akwai nakara akwai shizudi shizudi a cikin matani shizudi a cikin isnadi tare da cewa imamu malik rahimahullah a cikin muwadda ya tafi akan ra'ayin haɓu da labarai suka zo masa daga malamanta ya gina mazhabinsa akan cewa mutumin da ya yi haɓu zai da cikin muwadda sai ya ja da bayan matukar bai abu ba bai kaucewa da ba bai kuma yi magana ba ya fita ya samu buta ko famfo ya wanke aman ya tsaye da shi to zai iya dawowa ko da ya yi raka a biyu ko raka uku ko raka ɗaya ba sabuwar sallah zai zai sake ba sai tsora akan sallah na fata mun gani tsori kawai zai ya yi raka a biyu abin ya zo sai zai tsora da sharadin bai yi magana ba bai kauce wa alƙibla ba wannan in dai haɓo ne kawai ko kuma amai ɗin to duk zai iya zuwa ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallah matukar bai juya alƙibla baya ba sa'an nan kuma bai yi magana ba wannan imam ali ya gina shi akan mata mazhabashi bisa wata fahimta da ya ji daga malaman ta irin su sayyid ibn musayyib imam ali ya fa cikin wata amma ba wai dan wannan ba wannan hadisi bai inganta ba me yasa bai inganta ba suka ce akwai shi zuzi ta bangaren matani akwai nakara domin an yi maganar mazi karka manzo a cikin hadisa mazi bisa ittifaqin malamai yana karya alwala ko bisa wancan hadisi da muka ji sai da ali yana karya alwala to amma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi inda fa ya inganta yace wanda amr ya zo mishi ko haɓu ko kalas ko mazi ko mazi zai yi mutum mazi ya fita kuma sai sanin shi tana ne har ma ya je ya wanke ya yi alwale zai tsora a kan sallah kuma da mazi da magana wanne fi dama-dama ai don ka yi magana ko ma menene za ka yi zuwa ka tsora a kan sallah ka musamman ta sahau amma mazi gaba ɗaya ya karya alwala amma sai zai yana magana wa hoti za zalika da ya takalla ai magana ba shi ne matsala fitar mazi shi ne matsala in dan haƙo ne ko ainihin wancan abubuwa za ka yi zuwa ka wanke ka ɗora sallah amma an batan mazi shi ne ya sace rubuta hadisai ɗin ta ɓangaren matsayin cewa ya saba da hadisai ingantattu da suka tabbatar da mazi yana kare alwala wa haka ta ɓangaren su ma malaman da suka rawance hadisai ɗin malamin sun na mutane da dama daga ciki suka ce ba su da ingancin da za su yi karo da wa'ancan malamai da suka rawaita wa'ancan hadisai da aka akwai shuzudi a matanin akwai ainihin hadisi ne munkari da sauran da haka dai hadisin bai inganta ba kuma babu wata madogara a cikinsa wanda za a dogara da shi وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متنياتا بين الله صلى الله عليه وسلم أتودون لهم الغنم zan iya tashi alwala saboda na ci naman kananan dabbobi akuya saniya wani su ne ganin don ana riskar da su ga ganin na fata an gane ƙala in ce ta annabi ce in ga gana ma ƙala ata wata wani lafi mai ɗaiɓai to zan yi alwala saboda na ci naman raƙumi ƙala na amince ce iya eh, za ka tashi alwala a farar da hu muslim wannan hadisi ya tabbatar da cin naman rakumi yana walwale alwala tare da cewa mazhabar imam malik bai ɗauki wannan hadisin ba ko malamai sun ba shi uzuri cewa ya zo miki ta hanyar da bai inganta ba amma hadisi ya inganta Imam ahmad da sauran malaman hadisi suna kan shi duk wanda ya ci naman rakumi alwala ta warware amma banda naman saniya da sauran din namomi gabaki daya iya naman ne amma wasu sun yi kiyasi da nonon to shin nonon ban mutum ya sha suka ce shi ma yana karyawa wasu ka ce ba zai karya ba don da annabi yake da waɗannan mutane na yin su je su sha bai ce su sake alwala ba da aka sha nonon zai karya alwala haka in an ka sha miyar da aka yi da naman rakumi <laughs> kai dai baka ci naman ba amma ka sha miyar shi ma ba zai kare alwalar tun da ba naman bane to da aka kenan mun samu a akan abubuwan da suke warware alwala a mazhabar imam ahmad ba mu ce mazhabar malikiya yana kare alwala ko me ya sababi wasu ka ce allahu alam kawai a sallama haka annabi ya faɗa tambaya haka ya masa ya faɗa wasu ka ce a ah, madar da wato madar abin da aka halittu rakuni da shi daga shekaru ne kamar yadda aka halitta mutum daga tabo asalin shi ya koma daga mani aljani daga wuta to su raƙuma da ya tabbatar daga shedanu aka yi shi sa hatta ma'afi gurin ɗaure su da gurin ajiye su da mabari gurin da ake gurfanar da su su sha ruwa din shekar kai sallah a gurin dan wani sahabi ya ce ya mazala zan yi sallah a wajen marabidil ghanam wurin da ake kara wurin da ake daure dabbobi yake kai sallah gurin daure kuma bai ke karfe sallah a gurin ma'ana duk guri ne na shekarun tare da su Allah ya halatta cin namun su amma kuma in an su za a tashi a gora gaskiya wannan shine hakikanin lamarin suna da tasirin shekaru a tare amma wata kissa da ake faɗa wannan ba su da asali a cikin littattafan hadisi wai abin da ya sa wai ba wai ba wai naman ne ke gari a daula ba wai wata rana ne ana zaune aka ci naman raƙumi kuma annabi yana gurin to waɗanda suka ci naman raƙumin na wai sai wani ya rihi to da ya tuta kuma annabi ba ya so ya bayyana wai sai ce duk wanda ya ci naman raƙumin ne zai sake alwala wai to daga nan da aka ce kawai duk wanda ya ci naman raƙumi ya sace a ranar ya kace a gaskiya wannan labari ne kawai kundin kani ba shi da wani asali bai tabbata ba kawai tambaya aka yi masa zan yi a dole saboda na ci naman raƙumi a nabi yi eh, naman sauran dabbobi da yake wannan ce kaga dama amma ba dole ne dan ya tabbata annabi ya ci karfafa akuya sannan ya tashi ya je sallah ba tare da ya tashi a ranar ba hadisi ne sai ya ba Aisha ya je ci gaba da sallah kawai da ne a hukuncin da kamar da imam malik yace duk abin da ya shiga wuta aka soya ko aka dafa ko aka ko me aka yi masa dai to kawai inda ko ya dace ka inda ya ta shiga wuta to sai ka sake alwala daga baya musulunci ya shafe wannan hukunci sai watar kulolo min ma mastasin na to da aka dai naman raƙuni magana ingantacciya yana warware alwala bisa wannan hadisi ci gaba lokaci ya yi ko to za mu tsaya nan insha Allah tun daga har ta kusa kai za mu tashi hadisin Abu Huraira hadisi na 76 na wa alaikum salam na Thank you. bayan ya sa kaya ce nan yana kokarin sawa to wannan shine abin da abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya taba yin haka da ya fito daga wanka sai ya zo zai alwala sai ya ɗansa salim ya ce baba bayan ka fito daga wanka ba sai ya ce eh na shafi gabana ne bayan na yi wanka to idan mutum wajen sa kayan shafi gabansa zai sake alwala ma'ana bayan ya yi wankan ya alwala shi sai tafi gabansa da babu tufafi ta ko da sha'awa ko ba sha'awa in dai babu tufafi sai ya tashi alwala kuma magana da aka ce ko a ce ko da tafin hannu ko da gefen hannu ko da kaza duk wannan ba shi ne sharadi ba man masta zakarahu saboda masu da lamsu suka ce yana tabbata ne galiban da hannu sai dai in ba da hannu ba wallahu ala na wai yana tambaya cewa mutum da ya ji ya so nama shi ne bai san ko naman ne ba ko da yi naman rakumi ne ya zo ya ci ya matsayinsa farko da ya sa halarci da ba haramun bai. na biyu sai ya gina akan bai sani ba sai in ya iya sani ne ko mahaucin ya ce miki naman rakumi ne ko kwarewarsa game da ci ya iya bambanta naman rakumi a wani yana bambancewa wani ai naman rakumi ne aka ciwo to in ya gane na rakumi ne zai sake alwala amma tun da bai sani ba sai gina a bai sani ba wallahu alam